daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci shida da kuma 60. Abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu a yaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. Nigeria's unity is settled and not negotiable. We shall not allow irresponsible elements to start trouble shugaban najeriya kenan muhammadu buhari yake cewa dunkulewar najeriya a matsayin ƙasa guda ya tabbata kuma abu ne da ba za mu iya sadaukar da shi ba sannan ba za mu bari wasu ɓata gari su tada husuma ba sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani za kuma mu je jamhuriyar Nijar domin jin takaddama da ta ɓarke a masarautar tsibirin dogon dutse sannan muna tafe da shirin da rashin tayi wanda Salihu Garba zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum saurari saurare ga labaran. Ɗazu-ɗazun nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya dawo daga jinya a Burtaniya ya gabatar da jawabi. Shugaba Buhari ya ce ya yi takaicin wato yayin da yake jinya yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Ya ce ya ji takaicin wasu furuce-furuce musamman ma a kafafen sada zumunci. Ya ce kowane ɗan Najeriya na da 'yancin zama inda ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba. Therefore, we are going to reinforce and reinvigorate the fight Sannan shugaba Buhari ya ce batun zaman Najeriya dunkulalliyar ƙasa abu ne da aka riga aka tsere shawara a kai, kuma ba za a warware ba, ba za mu bar wasu marasa mutunci su tayar mana da wata rigima ba, kuma da zarar abubuwa sun rincaɓe su tsere su bar wasu da aikin maido da kwanciyar hankali watakila ma har da zubar da jinin su. kowane ɗan najeriya na da damar rayuwa da kuma gudanar da harkokin kasuwanci a ko'ina a najeriya ba tare da wani cikas ba shugaba buhari ya ci gaba da cewa nigeria's unity is settled and not negotiable we shall not allow irresponsible elements sannan shugaba buhari ya ƙara da cewa saboda haka za mu tsananta yaƙi ba kawai ma da boko haram ba amma har da masu sace mutane da masu tayar da fituna tsakanin manoma da makiyaya baya ga rikice-rikicen ƙabilanci da wasu fitsararru ke haddasawa wanda shi ma za mu yi maganinsa na ƙudiri aniyar tabbatar da an cima waɗannan bururin shugaba buhari ya ce daga karshe yana kira ga 'yan najeriya su yi watsi da duk wasu 'yan bambance-bambancen da ke tsakaninsu su haɗa kansu su fuskanci ƙalubalen da ke gabansu da suka haɗa da na tattalin arziki da siyasa shugaban amurka donald trump zai zayyana jadawalin matakan da amurka za ta ɗauka a afghanistan a wani jawabi da zai gabatar a daren yau litinin trump zai bayyana halin da ake ciki game da alkiblar da amurka za ta fuskanta a ayyukan soji da take yi a afghanistan da kuma kudancin asiya a wani jawabin da zai yi da daddare daga sansanin sojin fort may da ke kudu maso yammacin babban birnin amurka a cewar wata sanarwa da fadar white house ta gabatar jiya lahadi sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce trump ya yanke shawara kan sabuwar dabarar da za a yi amfani da ita a afghanistan to amma bai yi wani cikakken bayani ba dubun dubatan jama'a sun yi gangami a hong kong jiya lahadi a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin demokaradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya ta shekara ta hudu hukuncin da aka yanke masu ɗin ya gamu da fushin ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam da sauran 'yan gwagwarmaya waɗanda suka haɗa kai da farar hula jiya lahadi daga gundumar wancan zuwa kotun ɗaukaka ƙara don yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin ɗaurin waɗanda suka shirya gangamin ba su bayar da ƙiyasin waɗanda suka halarta ba to amma 'yan sanda sun ce mutane wajen dubu ashirin da biyu ne suka halarci gangamin wanda ya zama gangami mafi girma da hong kong ta taba gani tun bayan lokacin da aka kafa kungiyar wani jirgin sojin ruwan amurka mai suna uss john s mckin ya yi hadari da wani jirgin dakon kaya a can gabar da gabarsa da singapore kusa da mashigin ruwan malaka bataliya ta bakwai ta sojojin ruwan amurka ta fitar da wata takardar bayani da asibahin yau dinnan litinin wadda ke cewa jirgin wanda ke cilla makami mai linzami ya ci karo da wani jirgin daukar kaya mai suna alnic mc da misalin karfe da 6:20 agogon yankin jirgin mai suna john mccain ya lalace a cewar takardar bayani amma ba a yi bayanin makomar sojojin da ke cikin wannan jirgin ba bataliya ta bakwai din ta ce tana kan gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon hukumomin wurin nan take dai ba a yi karin bayani dangane da wannan hadari ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yayin da al'ummar najeriya ke tauna jawabin da muhammadu buhari ya yi a zinnan bayan dawowa daga jinya a birnin landar al'ummar ƙasar na cigaba gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da dawowar shugaban ƙasan. wakilin sashen hausa na murya amurka hassan umar tambol ya zagaya wasu sassan birnin ibadan da ke jihar oyo a kudu maso yammacin najeriya domin jin yadda al'ummar yankin ke kallon dawowar shugaban kasar sunana manuga dan pdp mazauri na kara akin yali kara shanu amma abin da zan ce ina roƙon allah ubangiji ya ƙara ba buhari lahiya kuma na yi horin ciki matsayina na ɗan pdp na yi horin cikin dawo shi kwarai da gaske kuma allah ya bashi lafiya amma akwai alkawulla waɗanda ya ɗauka ma 'yan najeriya na game da gyara wutar lantarki da gyara hanyoyi da samar da aiki ga matasa yara matasa ina son a cika waɗannan alkawulla kuma a buɗe boda abinci ya shigo sunana muhammed umar daga ibadan ake Akinyele. Gaskiya maganar dawowar shugabanmu Buhari ina matukan farin ciki kuma na ji daɗi saboda irin abubuwan da ya mana a bangaren mu a Maiduguri. A Maiduguri nake local government baga. To mun samu tsaro kuma mun samu kwanciyar hankali a yanzu a mulkin sa. To yanzu me kake son ya sa gaba? Eh to abin da nake son ya sa gaba yanzu abubuwan da ya gani mutane suna yi da mai kyau da mara kyau ya ja musu kunne a yi abu tsakani da Allah. Sunana Muhammad Awwal nan karin shanu a kinyali, Na mai bar barka da zuwa barka da sauka lafiya Allah ya bashi ikon rike jama'a kuma na kai ga jinjina ga mataimakin shugaban kasa bai raban amana ne Allah ya basu su rikon amana gaba ɗayan su jina ga zuwan Buhari ubangiji Allah ya kara mai lafiya ɗari bisa ɗari ina ya kamata Buhari ya fara a hali yanzu abin da nake so Buhari ya fara a kan shi game ga taimakon talakawa na shi, mutanen shi wanda suka tsaya suka zaɓe shi ina so ya kuma ya kara tallafa musu da amfanin gona wannan da aka ce za a yi aikin da ya sa gaba ubangijin Allah ya bashi bashi ikon yi sunana Abdulrashid mun ji murna sosai saboda baba mai kyau ne in abun da yake zo yi a najeriya jara ne kuma ala taimaka mana kamar wani irin gyara gyara na masu cuta ya yawa najeriya ka ji ko kuma ina so a tabata ba yi wannan cutan sai sa muka ji murnan shi sunana Abdulrazak oyo to mun gode allah ne allah ya dawo da shi lahiya to allah ya bashi lahiya kuma musamman lahiya ya fi komi idan buhari zai fara aiki a halin yanzu ina kake son ya fara to muna so ya fara a wurin talikoki mu samu abinci abin sayewa. Suna na hajiya da kibanci na gode na gode na yi minna na yi minna da ba ni da lafiya amma yanzu zan ci abinci baba Allah ya ba shi lafiya Allah ya taya shi riko Allah ya taya shi Allah ya ba shi lafiya ni ma Allah ya ba ni lafiya yanzu lafiya ta zo ba har ya dawo kai kai kai da karfin kujera da karfi da karfi nake takawa Allah ya sa kaya ya sauko Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar wata takaddama ce ta kunno kai a masarautar tsibirin Dogon Dutse dangane da waɗanda ke da cikakken hurumin tsayawa takara a zaben masarautar wanda ake shirin gudanarwa a ranar 26 ga wannan wata. Daga mai ga rahoton Suleiman Muni Barma. rikici akan maganar cancantar halaccin tsayawa takarar masarautar tsibirin dogon dutse ya samo tushe bayan da wani aikin tankaɗe da laurayar da aka gudanar a hukunce ya fito da takardar jerin sunayen mutanen da ya amince su shiga wannan fafatawa sai dai shugabannin al'ummar arawa sun ce sun gano cewa gubawa ne kawai aka ba wannan dama dalili kenan da suka ce ba za ta sabu ba malam jibril ba'are da ke cikin masu kare muradun arawa a wannan takaddama ya yi min bayani akan abubuwan da suka tsayar a ƙarshen wani taron su na makon jiya. An ka ce ana zaɓe 26 ga wata. 'yan mata ba su sarauta to shine sarakunan suka yi taro sun kace to su dai ba ta shaye su ba kuma an kai takarda na a soke wannan zaben an ajiye takarda insha Allah nan zuwa kwana biyu ko kwana uku ana da wannan sakamako in kuma an soke to in ba a soke ba dai mu dai ba ta shaye zaben nan 26 in ana cikin shari'a ba a zuwa kuma a yi zaɓe ko mun ka ce a dakanta sai an ƙare shari'a. Ɗaya daga cikin waɗanda za su kara a wannan zaɓe Isaka Ato da na tuntuɓa ta waya ya bayyana cewa maganar ɗage zaɓe ba ta taso ba. saboda haka ya kira ga al'ummar arawa akan maganar zaman lafiya. Zaɓe za a yi lahiya in Allah suna da sabiri da kawar bayan masu garuwa da dama kowane ya san kallon Hakimai 76 suka bayyana cewa suna goyon bayan su daga cikin 84 da ake da su a ita wannan masarauta. Hmm. To amma suna kwatanta da cewar idan aka bi sarsala ku ɗiyan mace ne su ne ɗiyan namiji a harkar gidan sarautar nan. mata wa ya mata na harkon mu su san a filin da suka yi ya mata mu san lu kenan ba bai da matsala ga wannan ne rage na gani kuma a wata da mu da su sun kware ba nan za samu jisuwa insha Allah ba san su yi wani kowa sa abu ai da ya wani bai da tunzurta ba dan shi ya ya san yi shirya muku shugabannin al'ummar arawa sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya don ganin an sake mayar masu da matsayinsu na 'ya'yan sarautar tsibirin dogon dutse kuma a cewar su akan wannan magana shirye suke su ja shari'a har zuwa kotunan kasa da kasa. kasan san kuma ko an daga da kana kana zuwa su da ko ECOWAS sabon mu ne mun sabu zuwa can. Kenan a tsaya a yi adalci a yi shari'a ko minti ce mu dai muna tare da jujoji kotu. Abin da justice ta ce muna aiki da shi. Amma ko mun yarda da nan muna zuwa gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da yanzu karfe uku na dare ne da minti sha biyu a nan washington dc kafin mu je ga shirin da rashin ta mu ci gaba da shakatawa da wannan waka Turjiya ba kaucewa ba shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha ko shakka babu. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Yau ma za mu ci gaba da batun yawan kuɗin ruwa da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya. da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilar murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, da ci gaba da firar. To kenan a takaice akwai hanyoyin da za mu iya amfani da single digit rate mu karfafa tattalin arzikin Najeriya kenan? Eh to ya kamata hukuma su fara nazari a wannan aikin yadda za mu samu a kawo ita uh, rate ɗin har ya kai ga single digit ɗin da muke muke fito a kai amma yanzu ɗin nan bankuna kuma har ba da central bank za su ce mana cewan tun da haurawan kuɗi wato inflation kenan eh. ya kai har ga sha bakwai har sha tara ba yanda za a sa single rate digit ɗin ya zama ya fi saukowa da inflation wato haurawan kuɗi kenan Ah, idan sun yi haka wato kudin kama ana ba da shi a kyauta ne so zai zamana ya kamata a yi nazarin a ah, inda za a controlling inflation domin haurawan kuɗi komi ya zama a saukake idan ya zama a saukake den ana iya sa interest rate din a ah, yadda zai zama single digit a yanzu ɗin nan akwai wasu ma'aikata kwasu bankunan gwamnati wato kaman bankin na agriculture da bankin industry su sukan sa rate ɗinsu a single digit akwai wasu ake ce mata intervention na central bank wasu kudaden da aka, aka, aka kawo su daga central bank su ma single digit ake sa su amma ba kowa da kowa yake samu ba sai wani da wani kuma ba shi ne ya kamata ba yadda ake abubuwa suke kenan yanzu saboda haka ya jawo ma an samu taɓarɓarewar al'amura gaba ɗaya shakka babu abin da ya faru kenan saboda haka central bank da ita minister of finance da sauransu ya kamata su sa niyya a samu yadda za a yi nasara da wannan inflation ya sauka don kuɗin kayayyaki su ɗan sauka su zama ma talaka abin da zai taimaka wa talaka sannan kuma a kawo shi single digit rate din ya zama single digit domin aka yi hakan nan zai kawo biyan bukata ma talaka warin dawo gare ka yusha'u kamar yadda ya bayani yanzu dr obadaya wanne ya fi alfano ga ƙasa single digit rate din ne ko kuma double digit rate ne zai hanzarin cire mu daga cikin wannan halin kakanaka da muka tsinci kanmu a ciki Ah, wato waɗannan rates ɗin sukan fara daga single digit ne bayan da za a yi kawai haka kawai ka zo ka fara kasuwanci da, da double digit mm. su wannan ɗigo ƙasa da goma duk harkokin kuɗi taka ake faro shi saboda misali harkan kuɗi yana farawa ne tun daga ƙungiyoyi na manoma wato cooperatives societies har ya koma microfinance bank har ya koma commercial bank sannan shi kuma babban bankin ƙasa a regulator ya rinka kulawa da abin da ake faruwa to an riga an samu hawan farashin da ba a taɓa samu ba misali tun a dubu biyu da goma sha hudu lokacin da yake tara da ɗigo uku har ya kai ƙarshen dubu biyu da goma sha biyar sorry goma sha shida a kashi goma sha takwas da digo uku to in kin ka duba bambancin tara da digo uku zuwa sha takwas da digo uku za ki ga an samu hauhawan farashi wanda shine mun taɓa magana shine ya zaburar da farashin da kuma ya tallafi ayyuka kuma aka kwace mutanen kudade a hannun mutane sannan mutane suka zama wato ba sa iya zuwa kasuwa sai economic activity din ya yanke to sai kuma sai aka zo aka samu wato canji na devaluation of currency wanda babban banki ya shiga tsaka mai wuya wajen fitar da kudade na foreign exchange ta inda za a kai su ko ta bayan gida ko kuma ta cikin bankin su kuma bankuna ya zama na suna neman riba ta ko ina mm. to bayan da za a yi su samu riba su in ba a wannan rate suka ta daga shi ba domin idan suka sa shi kaɗan kuma duk da eh, inflation kuma yana kwaci kuɗaɗen to za ki ga a ƙarshe ah, duk ba a yi nasara ba saboda haka ƙasa tana kulawa ne kamar yadda ya sama to sai a ta shigo da abubuwa kuma kaɗan kaɗan yana sauka ana kula da shi amma ya zamana duk abin da ake saukowa da shi an buɗe shi an buɗe matattalin arzikin bai zama concentrated a ko bangare ɗaya ba ko kuma wasu bangare na, hukumomi. Mm-hmm. To Dr. Obadaya a cikin wannan hali da Najeriya ta tsinci kanta yaya za a yi mu ja ra'ayin wa'anda ya kamata su zo su zuba hannun jari a cikin wannan ƙasa a yanzu ta yaya za mu yi mu ja hankalinsu. eh to kafin ba da amsa ina son faɗa wani abu akan abin da malam yosha'u ya faɗa wasu bankunonin ma akwai yadda sukan zalumai jama'a idan central bank suka ba da rate ɗin a sha bakwai sai su masu ce ok su sun ba a ashirin da biyar domin su masu ɗan samu nasu dan riba ɗin sun kara digo takwas a kai gaba daya sai su ƙara da suna ya sa sha takwas har zuwa ashirin da wasu ma har ashirin da bakwai sukan sa ashirin da takwas bayan suka sa haka in ki kuɗi daga gare su akwai wasu kudaden da za su sake sa kuma a kai ba za su faɗa ba daga baya bayan ka shiga ne sai ga sai a ce a ah, tun dama wannan an manta da shi ya kamata a biya wannan ya kamata a biya wancan sai a har hada su duk a cusa a kan wannan kuɗin kafin ka realizing sai ka ga kudin ya kai har ma talatin bisan dari so ko da ka yi kasuwanci ba riba babu riba so akwai yadda su bankunan man gaskiya suna yi ba su yin abubuwa da tsoron Allah to shine kenan to tambayar da na yi na eh. masu zuba hannun jari eh wannan na yanayin jari din da masu zuba jari na fari dole a samu zaman lafiya a Najeriya akwai abin da masu sanin sha'anin tattalin arziki wato economist kenan suna ce mushi uncertainty wato ba za a gane ko yaya ne abubuwa za su zama ba to su masu kudin jari ɗin musamman mutanen kasan waje za su zanna su ce bari mu duba mu ga abin da yadda kasan za ta zama kafin mu kawo kuɗinmu don su ba sa son asara to yau ana boko haram gobe ana wannan mugun zance gashi gashi to ai da bahaushe ya ce da mugun rawa garakin tashi abin da ya sa kenan a yanzu din na mai yawancin su ba sa ka kudin sa Najeriya sun ce bari su jira su ga yadda kasan za ta zama kafin su kawo kudin su don ba sa son asara saboda haka idan muna so masu jari su kawo kudin su ko ma yan Najeriya din ma da kansu sukan kwashe kudin su je su ajiye a waje abin da ya sa naira ta faɗi kenan ai domin yawancin najeriya din ba wai ana canza kudin ne a jiya kawo kayaki ba a'a don kowa yana tsorota bai san abin da zai faru ba so kowa yana canza kudinsa ya rika shi a cikin dalla domin ba san yadda gobe za ta zama ba ko najeriya din za ta ci gaba ta zama kasar daya ko za su rabu ba wanda ya sani kuma shugabanninmu ba su tashi tsaye sun yi abin da zai sa mutane su su yauwa su samu hope su san cewa gobe za ta fi kyau da yau to ana zanga-zanga na zanga-zanga a can wannan ba zai taba kawo mana cin gaba ba abin da yasa na fari a samu zaman lafiya shugabanninmu su hada kai a doke matakai da za su taimaka wa jama'a gaba ɗaya su taimaka ga ƙaruwan tattalin arziki idan aka yi haka masu kuɗin jari ba sai ma an roke su ba da kansu za su rugar da gudu su zo to kaga inda muke kenan to eh, yusha'u yanzu ya makoman waɗanda suka riga suka zuba jari a najeriya da yanzu haka ba su iya fita da shi suna ciki to ai akwai hukumomin da ke taimakon najeriya wajen ba da kamar misali a 2015 jim o'neill ya yi hasashe eh, masan tattalin arziki ne wanda yake da ake girmama shi a duniya mm. ya yi hasashen ƙasan za ta ci gaba saboda za ta samu siyasa wanda zai zaunu da waɗannan abubuwa da yake na insecurity kamar da dakta ya magana sannan kuma to amma su waɗannan yadda kasan take ciki shine dole ne mu zauna mu faɗa maka mu gaskiya akwai abubuwa waɗanda ke hana zuba jari kamar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma irin abubuwan da ake gani wannan yana sa tsoro a hannun jami'an gwamnati amma kuma yana taimakon gwamnati idan aka yi abun aka kai shi ƙarshe misali yaƙi da cin hashi da rashawa ya zama cewa ya shafi masu ta'annati da lalata kasuwanci da tun da economic and financial crimes ne to in an ce economy su waye waɗanda suke ma masu zuba jari 419 su waye suke suke zuwa suke shigo da mutane ba kan ka'ida ba suke amfani da gwamnati su waye suke alkawura a cikin gwamnati suke alkawarin da ba mai yiwa ba ne mm. to dole sai mun gyara irin waɗannan ɗabi'u saboda za mu kalli straight policies irin na dubai farko mhm. da irin haraji harajin da muke sawa shi ke jawa saboda riba ne da wannan rate din da muke magana a cikin bankuna saboda dukkansu za su zo su zuba kuɗi ne kuma za su zo cikin ƙasan su ari kuɗi to amma idan ƙasan ta zama na cewa babban bankin ƙasa wanda yake shi ne alhakin tafiyar da ƙasan yana hannunsa wato a matsayin kuɗaɗe kenan mm. to haka kuma a harkokin haraji ma'aikatar kuɗi na ƙasa dole a kiyaye irin harajin da ake da irin gudunmuwar da ake yi sannan kuma a siyasar ƙasan mutanen da ke hasashe arewa za ta rabe ibo zai rabe waɗannan yana hana masu jari su zo ƙasan saboda abu ya bayyana duk wanda suke siyasa da waɗannan abubuwan to ƙasan sai an saitun waɗannan abubuwa sannan mu ɗora daga inda muke tunanin za mu samu kuɗaɗe mu juya tattalin arziki mu haifar da ayyuka. madalla jama'a a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da salman abu da chubahiro dedone da suka shirya mana sauti ni salo garba ke cewa a huta lafiya yanzu kuma lokacin da za mu ji wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan karamin hukumar Batsari ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in taya 'yan uwana 'yan Najeriya murnar dawowar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari daga birnin London a jinya da ya yi. Ina fatan Ubangiji Allah ya ƙara masu lafiya da shi da dukkan wa'ansu marasa lafiya wanda ke gare mu. Assalamu alaikum sashi Hausa na bezo America. Mai magana Habibu Adamu argun Allahu Akbar, Buhari ikon Allah. Allah bai kashe ba sai ya raya. Yana yi Buhari barka da zuwa kuma Allah Ubangiji shi kara mishi lafiya shi ba shi karfin gwiwa kuma abinda nake ba da kasa shawara alawa mulki ka ɗauki gwamin gora ka bugi azzalumai shi watar waje ubangiji Allah ya kara baka farin guya ki baka ikon saukar da nauyin da ka kan matalakawa na gode mai magana habibu a daga assalamu alaikum boa mai magana uda muhammadu a garin garaci a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamhuriyar niger zan amfani da wannan dama na taya 'yan uwana 'yan najeriya murnan zau shugaban kasansu buhari kasansu lafiya allah ya kara masa lafiya kuma ina kira ga 'yan uwana waɗanda suke zanga-zanga don muhammadu buhari ya sabkato ina roƙonsu su ji tsoron allah kuma ina kira ga 'yan uwana matasa kada wasu su yi amfani da su a ziga su suna huta suna zanga-zanga wannan bai dace ba assalamu alaikum mai magana malam malam ne da hula da jihar a ina ta yaya uwa musa buhari barka da dawo murnar barka da dawa daga ingila kuma ina yi wa dukkanin yan uwa musa buhari suka kamata addu'a Allah ba ya lafiya Allah saka mu kai yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice ɗazu-ɗazun nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya dawo daga jinya a Burtaniya ya gabatar da jawabi. Shugaba Buhari ya ce yayin da yake jinyar yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Ya ce ya ji takaicin wasu furce-furce musamman ma a kafafen sada zumunci. Ya ce kowane ɗan Najeriya na da 'yancin zama inda ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba. shugaban amurka donald trump zai zayyana jadawalin matakan da amurka za ta ɗauka a afghanistan a wani jawabin da zai gabatar da daren yau dinnan litini trump zai bayyana halin da ake ciki game da alkiblar da amurka za ta fuskanta a ayyukan soji da take yi a afghanistan da kuma kudancin asiya a wani jawabin wato a wani jawabin da zai yi da dare daga sansanin sojan fulmayar da ke kudu maso yammacin babban birnin amurka wato washington kenan a cewar wata sanarwar da fadar white house ta fitar daban dubatan jama'a sun yi gangami a hong kong jiya lahadi a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin dimokuraɗiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya a shekara ta da sha hudu hukuncin da aka yanke masu ɗin ya game da fushin ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam da sauran 'yan gwagwarmaya waɗanda suka wato suka hada da farar hula a jiya lahadi daga gundumar wancan zuwa kotun ɗaukaka ƙara don bayyana fushin nasu. masu sauraro da aka maka karshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun allah da wasu sabbin rahotanni kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin tsokaci kan jawabin shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma yadda 'yan najeriya ke kallon jawabin nashi sai a tare mu a shirye mu na gaba yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da cibahira ne da kuma zainab abdulrahman da su mu haɗa wannan shiri ni mahmud lalo ne ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc a wani lafiya